inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun yau insha Allah za mu tashi babi na saba'in da biyu a cikin kitabul hajji babi na saba'in da biyu babin rukhsati fi ramil jimari rangwamin da an ka samu kana ya daga lokaci ga lokacin da baka da shi sai ka daga ka jihi kangun nan jamra din nan a wasu lokuta na daban ba waɗannan da an ka ce ba misali salimun san ran sallah idan an ka baro muzdalifa bayan wayewar gari aka zo mina farkon abin da za a fara da shi bayan rana ta fito shine ranyul jamrati jifa kango sannan a tafi zuwa abubuwan da za a ci gaba da su irin yanka sannan irin aski ko sai-sai da safi kenan rana na fitowa idan abubuwa suka yi ma yawa ko wani uzuri ya gitta ma ko ko dai cinkoso ko wasu abubuwa kana iya gaba ɗaya yinin sai ka wuce shi ka bari sai da daddare ka zo ka jefa ko da ka zo ka ɗace kirmici ya yi kirmici ko kuma a'a ka taso daga muzdalifa aka samu ɗan kaddara wani abu ya getta na rashin lafiya ko na rauni ko wani abu wanda baka ka shiga wannan taron shikenan sai ka bari sai ayi magariba ko bayan isha'i ko can zuwa karfe goma ko karfe goma sha biyu sai ka je lokacin da kawahu sun ɗage sai ka zo ka yi jifa ka shi aka magana ko kuma ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata da aka ce sai zawali ya yi shi ma ba da zawali sai an ka tahi gaba ɗaya aka yi tuhu an ka tahi gaba ɗaya shi ma ka gaba ka iya shiga wannan kirmici kana iya barin sai tan cikin dare sai ka yi kai ma an samu ma fiye da wannan kana iya bari ma washe gari ka yi ka yi jihon washe gari sannan ka washe gari in ka zo ka je ta je da ta wuce ka jefa kuma ta yau duka dai gashi shi za mu yi magana an ruhu satu fi ramil jimari rangwamen da an ka samu na canza lokaci a kula sosai nan malam ya matse karatun sosai ba rangwame game da jifa kan gaye ba na cewa kan ai ma rangwame ba sai kayi ba ba haka babin yaka magana ba rangwame ga sauya lokaci kana iya daga lokacin ga ba lokacin da an ka ayyana ba a kula sosai haddathani yahya an malikin بسم الله الرحمن الرحيم باب الرخصة في رمي الجمار حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أن أبا البداح ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منن يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمال فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا باب الرخصة في رمي الجمار حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم بن محمد عن أبيه شين أبو بكر بن حزم hadisi in mun ka diba sosai daga Malik daga Abdullahi ibn Abi Bakar ibn Hazm shi Abdullahi malami Imam Malikin sika ne na cikin tabakar Rabi'a an abihi daga babansa babansa shine Abubakar ibn Hazm shi ma tabi'ina yana cikin tabakatu saniya anna abal baddah ibn asim ibn adi shi abulbadda ɗan dan asim dan adi akhbarahu shi albadda dan asim din ya ba abubakar bin hazm labari an abi yace daga babansa adi shi adi shine sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arhasa ya rangwamta yayi rangwami liri a'il ibili ga makiyaya raƙumma wanda ka bin raƙumma su su yi kiyo kuma su tafi cikin nesa ga mena su tafi can cikin daji wanda ba su iya baro su su dawo annabi ya musu rangume fil bai tutati game da ya halatta musu su kwana ya halatta su yi kwana khariji na an mina ba cikin mina ba in sun ka ta kiwo can inda dabbobin sun kai da su can dare ya kama su yi kwancin su can mahajjata na mahajjata na suna aikin haji amma kuma ba su iya cewa su yi kwana uku babu kiwo ga dabbobinsu to ai an ba su dama su tafi su dan kiyo su dan kora dabbobin su su dan ci abincin da suka ciwa da sauransu ba sai sun kwannan mina ba sai sun zaya mina ba to kuma yadda ya musu rangwame din ga akula ya rumuna yawman nahari kaida da za su yi an ka taso daga muzdalifa ran layya ran sallah su yi jifa ta ran sallah wanda za a je jamra guda wannan mun sani a yi jifa ran nan a yi aski nan a yi yanka nan aikin yini na aikin rannan na mina ya kare sai a zai a yi dawafil ifada a can makka shi na an gama sai kwanukan mina to kwanukan mina din to manzo sallah sai ya ba su dama tunda suna da wani aiki na musamman mai karfi to sai zuwa ayyukan su su rinka zuwa suna jifa wannan karatun mun yi shi shekaran jiya ko an bace cewa hadisin yana zuwa shekaran jiya kana da wani aiki a makka ko a wani daga cikin garuruwan saudiya wanda yake kuma aiki na wanda yake in ma aikin gwamnati ko aiki na jinkai ko ko aiki na wani abu da dai aka dora ma wanda zai bai baka dama ka na to ya halatta iyaka ka je can makka kila kana da majinyaci ko kai likita kake ko kai nuskake ko wasu abubuwa hake sai ka je ka ci gaba da yaran sha ɗaya ga wata kawai in lokacin jifa ya yi sai ka ɗaho mashin ɗinka ko keke ka ko mota ka zo ka jifa kuma ka koma to su waɗannan da yake suna da fiye da haka abin bai ba su dama su tahi su yi nisa kuma su zo su jefa kuma su koma sai ya ni sai aka yi musu abin gada aka ce maka kamar yi kari oba ka ɗauko ta jiya ka haɗa ta yau sai kai gawa da abin yake nan ya musu rangon mai game da ba sai sun kwana game da su yi kwanan a wajen mina shi na khariji na amina sun fita mina su yi kwanan su can inda kwana su same su to game da jifa fa yarmuna na hari za su yi jifa sallah wannan jamra dai ko summa yarmuna al-ghada wa min ba'd al li yawmayn sannan su yi jiwa gobe daban da gobe ta kwana biyu su hada ta mu tsara ɗaya mu ji fassara amma dai abin da nika so mu rike mu rike cewa ta kwana biyu za a hada a yi ta rana guda summa yarmuna yawman nafari sannan su yi jiwa rana ta uku shikenan ranan nan uku kwanakin nan uku su yi zuwa biyu kawai su yi jiwa su haɗa ta kwana biyu su yi ta ɗaya rana sannan kuma su ta ran sha uku sai su taho su ta ƙarshe su tahe su malik zai fassara mana mu jiya haddasa ni an malikin an ya hayab ni sa'idin al'ansari kenan ɗabakatin rabi'a an aƙwa ibin abi rabah ɗin ɗabakatin saniya aƙwa wa ibn abi rabah wanda suna cewa yana cikin waɗanda suka fi duk tabi'ina in dai a ɗabakar tabi'ina aƙwa ibin abi rabah ya su iya aikin hajji shi yasa aka ce idan magana aikin haji ma ta zo ba ga fa'u fata masak bi haka riko da ita a fa'u bin abi rabah akwai a fa'u bin yasarin akwai a fa'u bin abi rabah wannan a fa'u bin abi rabah dan makka ne a fa'u bin yasari dan madina ne a kula sosai yasari yasar din nan ya ya guda uku dukan su maulani ko mawalina ga maimuna matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa ɗabin abin rabahin wannan makka yake mazaunin makka ne asali ne kaka ba kakanni ɗan etofiya na wannan etofiya ta ta afirka ɗan asali ne irin dai wannan haka haka haka ya koma makka kuma allah albarkatai da karatu duk da dai ya ta da sifofi irin mato ta halitta irin gaji gashi gajere ko kuma bai da tsawo gashi baki gashi kaza gashi kaza amma sai allah ba shi karatu kuma sai ɗaukaka fiye da a waɗanda aka ce mu yan asali asalin haihuwa ta an haihai da sifofi waɗanda yake kila ɗan adam bai jin daɗinsu. misali da an haihe shi gajere kwarai wada ƙwarai sannan kuma ya da kusumbi kuma baki na kasan baki ga balarabi a ce tilin kake ga balarabi ko ba haka ba ko kana lahira lau kana baki ya ka ƙara bale kana gajere kana kusumbi kuma ga ka baki da uwa da ta haihe shi haka ga kuma gashi maraya uba ne ya rasu tun ya zo duniya kaga duk wasu abubuwa na mi na na na na wani abu duk ga sunan dai masha Allah ko ba haka ba yau uwa ce ta tarbiya ce da hankali ya zo ta zauna da shi ta ce a dawo bari imana siha kaga wanda Allah ya ka haka yace yace to babu abin da ka sheka cikin walakanci sai karatu saboda haka kakka kakka duk abin da ka san za kai aje karatu karatu ɗaya zai mai dan madarar jakka amma wanda Allah yaka haka in ba karatu gare ka ba komi a gare ka sai an kyamace ka duniya to jin haka kuma Allah ya sa ya mai ga munkatar ya tashi bai gidan wani bai bai bai inda sahabi wani bai inda sahabi wani kan da ka ce kwabo sai aka waye gari in dai ba sahabi kake ba to baka yi adawa ilimi ba lokacin da aka ce yau an gama lisahin sahabbai na karshe suka wuce duk na ƙarshe ya rasu abu tsofai to ana lissahin babu wani wanda ya tara ilimi ka ba ɓawa bin abi ba sai gashi ana dandazo gida ne gida ne kullum ka zo sai ka iske kamar buki akai sai zan magana a ɗa'u ta hita sarkin gari daraja a ɗa'u da aka ba shi girma ya yi da aka ba sarkin gari girma in a ɗa'u ya ce a makka to an zauna shi aka cewa gwamma ka ji shi daga ganai a dawa bin abi rabahi in ka ji da duniya ta ɗauka a dawa dawo to batta haka nan ka kama ji haka nan kakka gane a dawa bin abi rabahi eh radi rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu a dawa bin abi rabahi annahu sami'ahu ya ji shi a yahya ibn sa'id ya ji a da'u yadhkuru annahu yana ambatawa annahu yadda al'amari yake urukhisa an yi rangwame lirri'a ga makiyaya eh shi waka ba labari Yahya ibn ya Sa'id al-Ansari ka cewa ya ji a da'u a da'u yana cewa an yi rangwame ga suwa ga makiyaya an yarmu bil laili fi jiwa cikin dare an yi rangwame a da'u tabi'i na ce an yi rangwame to suwa suwa yaka magana ina na an kai rangwame ya kulu yana cewa sadda an kai rangwame ba yanzu ba fa fi zamanin awwal zamanin harko zamanin suwa yawwa zamanin sahabbai zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma haka yake hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya rangwame daga cikin haka nan ana jiwa cikin dare mun samu hukunci nawa hukunci biyu akwai hukuncin dagawa daga rana a koma dare sannan akwai hukuncin a akwai hukuncin daga ranan ma duk gaba ɗaya ba ma haddarin ba ka bari sai gobe kai jiwa to amma bari mu koma wancan hadisi mu ji fassara ta yi sai fassara muna na biyu nan dun ka a samu shirme irin shirmin da aka samu yanzu dan yanzu irin shirmin da aka samu yanzu mu saurara sai a ce mi sai a ce cewar da an kai a cikin dare sai kai jiwa cikin dare kan da gari ya waye kila fahimta ran ta ana cewa gobe za a jamra sai kai jiwa tun yau cikin dare yau sha yau yau yau yau rassalla dare yayi sai kai jiwa cikin dare yau jiwa yaushe ta gobe da rana kila fahimta ita ko ta gobe ta sha ta sha biyu din sai kai jiha tun yau sha ɗaya ga wata da daddare ka je ta gobe ta sha uku ka je ta tun kana sha biyu ga wata da daddare ka je ta gobe sha uku kila an gane saboda an halatta a yi cikin dare to bari mu tsaurara mu ji wa Imam Malik kanihi ko ko wa Imam Malik ya fassara wannan hadisi qala malikun tafsirul hadith alladhi arkhasa fihi rasulullahi fassara hadisin can da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwame ri'ail ibil ga makiyaya raqumma fi ta'khiri ramil jimari na cewa ya halatta su jinkirta jifa waɗannan kangaye fi manura ga wanda muka zato in balika magana ga wanda muka gani wallahu alam Allah da shi adda sani amma ana wa fahimta annahum yarmuna yawman nahari wada abin yake za su yi jihar sallah jihar nan ta kangon nan guda Suyi ji harar sallah to fa idza maba al yawm alladhi ya'ti yali afwan fa idza nahari idan nan wanda ka bi marar sallah idan ya wuce wane ne ka bi marar sallah ran ga wata to idan ya shuɗe ramau min alghadi sai suyi yi jiwa washe gari nai washe gari ya faɗa yaushe jazakumullahu khairan ya fada sha biyu to sai su yi jiha rashi gari wa zalika in baka gane wane ne aka ce mu rashi gari ba wane yayi daidai yawman nafaril awwali yawman nafaril awwali ranar wacewa ta farko dama fa man ta'ajjala fi yawmaini wa man ta'akhara eh ranar wacewa ta farko sha biyu ranar wacewa ta karshe sha uku to yanka ce yawman nafaril awwali ran sha biyu ranar wacewa ta farko ran sallah da sun kaje he kango dai suka wuce to ran washe garin sallah sha ɗaya ba su yi jiha ba kwata-kwata sai ran watsewa ta farko sai sun ka taho da sun ka taho sai sun ka yi ni fayaramuna lil yawmil ladhi madha sai su yi jiha ga yinin da ya shuɗe yinin da ya shuɗe yini na nawa kenan na sha ɗaya su yi mai he jiha thumma yaramuna li yawmihim zalika sannan su saki jiha ga yinin su wannan da suke ciki ga wannan yin da suke ce wani yini kenan na sha biyu to me yasa aka cewa sai lokaci ya wuce aka wa aka yi mai jiha ko dai ka yi cikin lokaci ko ko ka bari sai ya wuce amma ba a jiwa kamun ya taho ya ce li annahu saboda yadda al'amari yake ga ka'ida la ya ƙabi ahadun shay'an babu wani wanda karanka komai sallah ko ba ko ba sallah ba hajji ko wani aiki na daban ba a ranka abu hatta ya ji ba a sai in ya waje ba ai ba a rama shi ba a ce a karama shi sai in ya waje ba ai ba a ce ma yanzu ka tashi ka yi in sallar subahin ka ce ta yaushe a ce ta gobe ana ƙara in sallar subahin ta gobe a'a amma ni za ka ƙada'i wadda ba ka yi ba jiya kullum da duk an ka ce ma a yi abu a rama shi to ba a yi ne sai ya waje ba to kaga in bai zo ba bai waje ba ba sai ce ni kaga fa idza wajaba alaihi idan ya wajaba wama da sannan ya wuce ya shude to kana alqada'u ba'da zalika to shi aka cewa arama an fahimci wannan sosai to in sun ka zo ran sha biyu ga wata sun ka je hijihar jiya ta sha ɗaya da basu yo ba sannan suka je hijihar ran nan ta sha biyu ga wata fa idza badalahumun nafaru idan ya bayyana gare su cewa su wace su su ba su dawowa to faqad faragu sun gama aikin hajjin su don da ma akwai faman jala. shikenan in ranar da sun ka je wa shi shikenan amma wa in aqamu in sun kai zaman su ilal gadi sai gobe suna buƙatar gobe su sake tahowa to ramau ma annasi sai su zo gobe su ji wa tare da mutane yawman nafaril akhir ranar wacewa wacewa amma ta ƙarshe akwai yawman nafaril awwali akwai yawman nafari al akhir sai su zo su ji wa ta ƙarshe wa na faru sai su wace shi a fassara hadisin an fahimci wannan hadisi farko to hadisi na biyu kenan akan hasken wanga hadisi da ya wuce hadisi na biyu da yace an rangaunta ma mutane su a cikin dare shi ko wane dare ina sha ɗaya ga wata yanzu misali mun yi yau sallah mun taso daga muzdalifa mun zo mina wannan jihar da za a yi ta goma ga wata an ka ya halatta a yi ta cikin dare to wane dare masha Allah daren da ya wuce ko daren da attahi masha Allah daren da attahi to kaga daren da attahi za a jiwa gobe 11 ga wata ko gobe 11 ga wata bai halatta a yi jamrul jamra ba a yi jamrul jimari din nan ba sai ba da zuhuri ba da zuwa da aka ce ko kuma shi as sunna ba a yi tun da safe to sai an ka ce ya halatta a yi cikin dare wane dare sha dan sha biyu sha ɗaya ɗaya in ta wuce bayan rana ta haɗe baka samu jifa ba sai ka zo cikin dare daren sha biyu sai ka jifa ba daren yaurar sallah dare yawi ba sai ka je ta gobe kamin gobe ta zo an fahimci wannan haka an kai wanga dalgin karatu bana suka yi ta ba da fatuwar imamu malik wai ya halatta a yi jiwa cikin dare tsabagen jahilci a ce imamu malik haka shi kasa ana danganta imamu malik ga wanda bai karatu ba sai danganta shi ga ma wani irin sabon hukunci yan hukunci ko ehin wai malikiya ta ba da dama a yi jiwa cikin dare wane dare kan da a zo gobe yau duk a jiwa duk haka aka yi tayi ana sa mutane suna ta hada ga imam malik ko in kai jiwa kamun lokaci yayi babu ta babu ta ko lokacin yayi ba kai ba ka ɗauki kayan jiya ba kai ba damun gobe damun jibi damun ko kaga duk an baka aiki to kuma in baka yi ba akwai matsala haka muka aka yi tarkici da su haka kuma wai sun dade suna wagga dama ga a hi tsakiyar dare a tassa mutane a tashi a cewa a tahi jiha wace jiha wai ta gobe ta gobe wai ta gobe za a yi jiha jihar sokoto gwamnatin jihar sokoto da gwamnatin jihar Kabi su da wannan shirme su ɗaya mallamansu sun kai wanga shirme haka cikin dare kawai ko in ce ba mallamai ba wanda aka ce ma officials ko suna su ko mallamai sun ka kawo bakin sun kai shiru alhaji in hirin sun kawo bakin sun kai shiru aka tashi aka yi ta tarau tarau tarau tarau wai saboda ni wai hujjar su guda wai gobe za a samu cinkoso wai to sai mu yi abin mu cikin dare kaga ko da mutane ka tawa mun gama a kan dibarar biddau annan saurin wuce sa'a to ka gama man baka yi ba ka gama din baka amma baka yi ba fa ka so kai yi wannan kuskure na wanda imam mali ya fassara haka duk suka fassara haka gaba yanka wa ga fassara kai har jiri ɗaya daga cikin mufti al-mamlaka a littafi ne da ya fi kiwul hajji cewa yayi idan kai yi jiha kamun ranar cikin dare yace laysa hajjuka mabaruran maganan manzo sallallahu alaihi wasallam yace man hajja fi hadha al-yawm falam yarfu wa lam yusuk raja'a kama walad ummuhu da inda yake cewa al-hajjul mabrur laysa lahu laysa lahu jaza'a illa al-janna yace fa laysa hajjuka mabrura haka yace ba da fatawat ka gani haka aka yi tayi saboda haka mutane ya kamata ai karatun a san ko da za a danganta inda gaskiya aka sai in 419 za a yi amma inda gaskiya aka so a danganta abu kauli daidai ga mai shi in za ka fassara mutum kauli ne ka yi mai wade ka mishi to Allah ba shi da gaba in kana son ka kawo na haka kawo na haka ce kai ka faɗi ko ba haka ba amma ka ce imam malam ya faɗi kakka ce malikiya kakka ce wani malam ya faɗi ka ce kai ka faɗi abinka eh to kaga sai a san inda za a yi kaga sai abin ya yi sauki a san dawa aka faɗa an fahimci wannan ehin amma wai a ce a taso a tahi muzdalifa a tahi menaton ran bakwai ga wata don ka a samu cinkoso bisa hanya sannan kuma a ban mina da daddare ran daren tara ga wata daren muzalifa ba a kwana na a wuce don kan samu cinkoso kan hanya a je mina a je a je muzalifa cikin dare a baro ta tun da wuri don saboda ka a samu matsala a zo cikin mina daga cikin daren nan daren sallah a jiwa duk sannan kuma ran sha ɗaya ga wata in gari ya waye ran goma ga wata gari ya waye zuwa dare in dare ya yi sha biyu na yi a tashi a ce a ta yi jiwa ta gobe don ka a samu kakar wannan shirme na kai. duk ana wa mutane a kafarori da abubuwa da yawa saboda haka mu fahimci wani abubuwan suke Allah ya samu gani wa datani an malikin ana bi bakare wa haddathani an malik an abi bakr bin nafi' عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفثت بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا ga hadisin ga wannan shi ko yana fassara mana wancan asari na dawo bin abi rabah yace a zamanin farko ya kasance ana rangonta musu su yi jiha cikin dare to bari mu je wani dare wa haddathani an malikin an abi bakar ibn nafi' yau mun samu wani sanadi sabo daga nafi yau yau daga malik ba daga malami ne ba nafi'u yau daga dan malami ne abubakar kila ka dade baka taba gamuwa cin karo da ashe nafi shi na da ɗaba shi ma ya karanta da imam malik shi nafi'u dangane an malikin an nafi'in an abdullahi bin umar yau an malikin an abi ibn nafi'in an nafi'in yau tsakanin imam malik da, nafi'u yau wani ya shiga tsakani abubakar abubakar ibn ibn shi da abubakarin an abihi daga baba ne nafi'u shi nafi'un da kasani maula abdullahi bin umar nafi'u ibn jarjis ko ibn jarjis maula abubakar bin nafi'u shi ma nafi ɗin nan ba Larabe na ba asali ne fi ɗin nan ba Larabe na ba amma ya zama wula irin kawai a ci yaƙi a ci gari da yaƙi kaga ko a kakkama sahabbai da suka yi wata wannan jihadi kuma in suka shigo hannu duk su irin ta wannan sun kama da zara an ci garin ku an kama kowa da kowa an ɗaure ka koda da minti guda kan zan ba ba haki ko da an ɗaure ta ka zan maula da an yi kashi an ce wannan ya faɗa cikin rabon wani ya ce ya ɗaure ta ka baka ɗaka ka zan maula ku nafi ya kasance yana cikin waɗanda suka dugunzuma wajen karatu kan ubangida ne kuma malami ne sahabin manzo sallallahu alaihi abdullahi bin umar ana ganin cewa yana daga cikin waɗanda suka kara da suka hardace hadisan abdullahi bin umar duka duk da zama ne ba balarabe ba duk da zama ne bai iya larabcin ba fulwanti haka ya tashi kama larabci kamar balarabe bai iya ba kai hatta da yana larabci yana na nahau an san nahau duk da lokacin nan babu nahau mai suna nahau amma dai akwai ƙa'idodin arabiya amma cewa mai suna na sun ka cewa kana yalhamu saboda ni yana aza wasali inda shi yasa ni shi yasa to kun san wasalin sashi akai shi yasa in zai dauka rubutawa ya kai to kun san ba a sa wasali rubutawa akai kun ba a sa wasali ba a kama ka da kure ko in ya rubuta in an ka to za a karatu ba kai kai kai balarabe karanta karanta a sari inda ka tsaya ko ba haka ba ehen to haka haka yake shi yasa bai bai ba da kara bai zan yana karantawa sai in ta gagara sai zan kwazzo sai ya bashi littahi ko ya bashi abin da ya rubuta ya ja sai mai bayani hmm <laughs> sai mai bayani huta tai ko masha Allah na fi <coughs> shi ka ba mu labari annabnata akhin annabnata akhin yawani wani dan uwa dan uwanwa wa dan uwan lissafiyata binti abi ubaidin diyar wani dan uwan safiyatu dan abi ubaid diyar abu ubaidin wacce ce wato kaga nan in baka san rijal ba sai sai biya bashe ka wa as takwana wa as-safiyatu binti abi ubaidin kai ka huta ma kanka mata abdullahi ibn umar ubangida ne shi sa mata Abdullah bin Umar ubangida ne wadda a ce ita ce Safiyatu ibn Tabi Ubayd ibn Mas'ud an yi maganganu game da cewa ita sahabiya ce ko ba sahabiya bace a wasu na cewa sahabiya ce amma dara kusuni ya kore wani ya ce ba sahabiya bace kuma ya kawo dalilai kuma la'alla na nahi dalilai su yi tabbatuwa saboda mi saboda auren da ya wakana tsakaninta da abdullahi bin Umar ya faru ne ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaura waɗanda ya zana da su zamanin Umar har da ya saka har ma zo sallah sun ya umarci ubani ya maishe ta ina tuna cikin tun hadisin kaga sahabi ya ce ba ita bace to duka wannan yace kuma ya mai da ita in ya mai ita ya rike ta sai ta samu tsarki duniya sake ta cikin haila yace muruha fal yuraji'uha thumma yumsikuha hatta tatahura thumma hatta tahida thumma hatta tatahura thumma yudallikuha in sha'a ka bashi umri ya maishe ta in ya maishe ta ya bari sai ta yi tsarki tun da wanga jini cikin jiniyarsa sai ta yi tsarki in ta yi tsarki sannan ya bari ta yi haila in ta yi haila sannan ya bari ta samu tsarki in ta samu tsarki sannan ya ga dama ya sakin ya ga dama ya rika to ba ita ta ba an fahimta wannan in ji daru ni auren su ya waka na ba mu ciya mun gusa sallan kuma ya ba labarin ta karshe tuke kan cewa tabi'iyatun fiqatun tabi'iyya ce fika ce ba sahabiya ba an fahimta to dan uwanta to nan ba a faɗai ba zurkani ya ce lam yuzkar ibnatu akhin wala abuha ita wannan diyar dan uwan safiya ba a faɗe ta ba ba a faɗi sunan ubanta ba shi an kai diyar wani dan uwan safiya safiya wace safiya binti abi ubaidin ibn mas'ud zaujati ko Zawji um abdullahi ibn umar to yanzu kan da mu kare a kula sosai ko da ki bar mu gama hadisin sannan in wata tambaya mu jiya mu rike dai wannan nasu shi ka ba mu labari yace wata rana wata diya ta dan uwan safiya ehin mi faru notisat haka ne ko haka yasa mai da nunun da damma ko akwai wanda yasa da fataha natisat akwai wanda yace natisat hmm? ta ah, mala ya ce akwai ko nafisat nunin da fataha nufisat bari ya faɗi mu gani nufisat ko nafisat ittifaka nufisat ta haihu an fahimta nafisat ta yi haila nufisat ta haihu an fahimci wannan nufisat ta haihu haihuwa ta zo mata dil muzdalifa a muzdalifa ta haihu a muzdalifa kenan da ciki ta zo mi faru fata khallafat hiya wa safiyatu ita mai haihuwa da safiyatu ƴan uwan mijinta sai sai zan an ka basu baya ta khallafat kowa ya wuce an gane ba kowa ya wuce ya zan tun da ta haihu kaga sai an yi yanke tv an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai an ka basu nan da dan kimtsa ta da baya ta ji su a muzalifa kenan to hatta atata sun ka kwannan washe gari yayi hatta atata minan ko da sun ka zo mina sai sun ka zo mina atata ko eh ta ta farko ta atata wanda ka sani ko ata ata amrullahi ta ta biyu daurarra atat atat ta ta biyu ta wata anita ta ko ita ko ta wacce alifi in in akwai in biyuna, ana sa aliful isnaini sai a ce atata qalata ataina bayina qalata sakata namata duk abin da zakawa wa sukuni na nuna ta wacce alifi atat qalat zahabat qara'at sharibat akalat ko da da, taskini to in su biyu na kaga alif zaka sawa to kuma saki ni ai bai daure alif dai yiwa ta'un na daure kuma ta ja alif ai bai yiwa kaga sai kai hariki. ne sai ka ce qalat mutum guda qalata ko qalat mace guda qalata mace biyu atat atata zahabat zahabata qara'at qara'ata hatta atata har sun ka zo minan mina ba da an gari ta shamsu bayan rana ta hwaɗi ko da sun ka zo minan rana ta hwaɗi min yawmin nahar rassalla rana ta faɗi rassalla rana ta faɗi a kula karatun muzdalifa an ka basu ranni ran daren sallah wa gari za a gangaro a je mina ai jiwa da sahi to saboda ta haihu an tsaya kintsata, ta yan uwan mijinta ta tsaya tare da ita ko kamun su kawo mina su yi jiwa rana ta faɗi wani dare dare mai tahuwa ba daren da wuce ba ehe fa amarahuma abdullahi ibn umara sai mijin ita safiyatu safiyatu bintu bintu abi ubaid ita matar abdullahi ibn umar sai mijin ta ya ba su umurni abdullahi ibn umar ko da mata tai da matar dan uwan mata tai sai ba su umurni an tarmiya aljamrata su tai su ji wa jamra shi na atata lokacin nan da sun ta cikin dare kuma walan yara alaihi ma shay'a bai ga komi akan su ba bai ga wata hadaya bai ga wani lahi ba shi ku tafi jiya ku babu komi an fahimci karatun kaga kenan ya halatta a yi a yi jiwa cikin dare wanne dare dare na mai zuwa ga wace jiwa ga jiwa da ta wuce don ba a yin abu kamun lokaci ne wani karatu wai shi ya buwaye su wai shi ya buwaye su sun kai shirmin wai a yi jiwa kamun dare zuwa wayewa gara shi ya Allah Allah samu gani tambaya nake yi nan mun samu jahala wajen ibnatu akhil li safiya wata wata diya ta wan dan uwa ta safiya ya taba sanadin ko bai taba ba ya taba sanadin dun mun san ban musanta ba sannan ba mu san mijinta ba mun samu majahula ne ko ko ku mu ce mubhamani wa mubhamu ma fihi rawi lan yusam eh inji bai bai kuniya wa mubhamu ma fihi rawi lan yusam mubhami shine wanda akwai rawi amma ba a faɗa ma suna ne ba sai a ce an rajulin ko an imra'atin ko an ibnatin tawani ko wani abu nan haka ne misalin yana ya taba sanadin sanadin ya waye gari ba ifi ko ko sanadin bai taba ba ya ya zan bai taba ba na na fi uka magana eh ya dan kokarta kware da gaske kai tsaye to ita yarinyar da ita da ubanta ina ka sa su cikin sanadin ko ka sa cikin sanadin ba ba eh ba cikin shine ai ba cikin sanadin suke ba yana ba da labari game da su ba sanadin na ba daga Malik daga abubakar dan nafi'u daga nafi'u shi ka ba da labari yana hikaito ma wani abu ya taɓa faruwa ga wasu mutane zamanin wa zamanin ubangida na zamanin malami ne zamanin sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ba dole sai hada ma da wance da wani ba saboda haka bai shahi sanadin ba an fahimta kenan eh so da yawa sai Abubakar ko Umar ko Usman ko Abu da ko yace ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ba dole sai ka samu ba sanadin muttasilun dun gaba gari an kai kuma ya bada labari mun fahimci haka hadisi ya tabbata kala ya haya قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب كاجم مسألة qala su ila malik yahya ibn yahya alladhi yace an tambayi imamu malik ina zaune amman nan sai game da game da wanda yammanta jammatan min aljimari ya zo ya jihe kangayen nan amma sai yammance guda ya tsallake guda kila ta biyu fara yayi ta biyu ta uku ko ko yayi ta ɗaya ta biyu ta hayata ya azabi din ɗaya na eh mafi yawa ana samun haka nan ga wanda a ya dan rude sai ga don kana ganin wanda suka rude da yawa to sai ya zo kila inda ya hito saboda hanyoyi sun yawa mutane sun ya rude ko da ya kullo ya ga kango da ya jewa sai an kace ta gaba sai ya jewa ta gaba ya ce shi biyu gani ko ba haka ba a sai ya bar guda tun farko ko ko ta farkon ya fara ita ya ta ɗaya ta biyar ta hiyata mhm. to da ya ta hiyata kuma inda matsalar take shi na ce an manna sai ya mata minan jimari fi ba'd ayyamin minan hatta yumsiya hammare ce yayi da ya dawo gida ko ko dare yi ko marece ya yi sai ya tuna kala ma malik ce da yamri liyarni ya je je wannan da yammanci ayya sa'atin zakara ko wane lokaci ya tuna ya ce ya je wai min lailin aw naharin da daddaren nan mai biwa ko washe gari da ranar tuna wannan da ya rage da ya je ya je hoshi kama yusalli salatu hukunci gudana kamar da yana sallah ka san yana rama sallah ko yaushe idan sai haire ya ce ta ba in ka tashi nan kan mance ah, a je ba kai azhur ba ni za kai ba sai ka tashi kai arwalla kai azhar din ba ana maimaita subahin ta je ko asar ba maimaita ko ta wuce ko saboda haka wannan dai da kan mance ita za ka rama ko to haka shi ma wannan kangon da kabbari shi da za ka yi sawon ka ce mai ranko ko baka ce ranko ba duk abin da dai kace an fahimci wannan yace ni yace amin lailin aw naharin kama salli salata idan nasiha kama yadda wanda zai salla zai yi ta idan ya da ita thumma hasa ne tuna ta Lainan Auna Hara cikin dare ko da rana ba ta shi ka kai ta ba to haka hukuncin yake to fa in kana zalika ba'da ma sadara wa huwa bi makka in ko wannan abu ya wakana na tunawar da ya tuna bayan sadara ya gangaro wa huwa bi makka har yana cikin makka ya tuna me na can me na da ya jiwa ashe shi labari an ka yace shi ne ana ce mai kan gani uku na wallahi zu ɗaya gani ko <laughs> ka ce biyu shi ce wallahi dai shi biyu jifa an kace to ka guda an guda ya guda to ya tuna yana makka ehe au ba'da ma ya khuruju minha ko ko har ya baro makka ya gama aikin hajji ya taso mai gida kila yana jidda mallan ke fa al hadayu mhm ka ji mallan imam malik wanda ka motsa hadaya yace fa al hadayu wa hadaya ta wajib gare wajibun دولي هدايا اهين باب الإفاضة باب الإفاضة حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت wancan satin ina magana game da hadaya-hadaya na ce kaga mutum hadayan ta kama shi irin bana wajen aka yi lissahi sai a ce dirhami in riyal arba'in ko haka ne ce amma haɗa na ni kuskure daga baya wani ma ya min text ce yana ganin kuskure ni ba arba'in ba riyal hudu ni so in ce duk da ce riyal arba'in sai ce yan kai convert din da kuɗin Najeriya dubu arba'in to ko riyal arba'in ba su a dubu arba'in ba riyal hudu ko in dai lisa ya kasance a kowane riyal guda zai zan naira ɗari sai ya zan kowane riyal ashirin sai zan dubu arba'in da kai ko eh saboda haka riyal hudu ba riyal arba'in ba eh in kai converting din su zuwa ga naira zan dubu arba'in ko da kai jazahullahu khaira babul ifamati babe na baro baro min an gama komi aje a ran sallah kai jifa jamra kai saisaye ko aski kayanka min rage sai dawaful ifada ko to tsakanin wannan gama aikin na na sallah zuwa ka sai kai dawafi akwai wani hukunci wanda in kamun kai dawafi ya bambanta da ba in kai dawazi an gane magana ras sallah akwai abubuwa guda hudu da aka yi uku ana yin su a mina ɗaya ana yin shi a makka uku na mina a je a yi jifar jamra sannan a yi aski sannan a yanka su uku wanda aka yi mina ko ɗayan kuma sai a je makka a yi shi to in kai waɗannan guda uku an halatta ma wasu abubuwa ban da wani abubuwa sai ka zo ka yi dawaful ifada sannan a halatta ma duka to shi malam ka magana abin da ya kafin ya ce babul ifabati babe na cewa in ka yi dawaful ifada komi ya halatta gare ka amma in bai samu shiga ba sai dai a kayyade ma wani abu an fahimci wannan da kyau Yahya an malikin an nafi'in wa Abdullahi ibn Dinarin Imam Malik ya samu wannan hadisi ga mutum biyu. ga nafi'u maula abdullahi bin umar da abdullahi bin dinarin shi ma maula abdullahi bin umar dukansu maula dukansu maula maula yani gawa ga abdullahi bin umar kaga hadisin ya kama ya kara karfi dukansu su biyu an abdullahi bin umara ga ubangidansu kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma anna umar bin al-khattab yana ba labarai ta hakika umar bin al-khattab anna ta cewa hakika umar bin al-khattab khadaban nasa wata rana yawa mutane khuduba lokacin shi ya khalifa yawa mutane khuduba bi arfata atan arfa wa allamahum ya ilmantar da su amral hajji duk al'amuran ayyukan hajji ba a kaza ba a kaza ku yi kaza ku yi kaza a shi kaga ka'ida ta ana khuduba shugaba yana khuduba a yoshi a ran arfa khuduba kuma wanda zai kara ilmantar da su game da abubuwan aikin hajji abubuwan da an kayo da abubuwan da za a yi ya faɗa musu abubuwan da an kayo don kowa ya san ya yi bi ta gani haka yayi ko ba haka yayi ba an samu kore ko an samu matsala an samu daidai ko an samu matsala in an samu matsala akwai gyara ko ya siffar gyara take sannan mi sanai ya faɗa musu abin da an ka tunkara saboda ka a samu matsala irin wanda an ka samu ga abin da ya wuce to hudu ba kenan sanai ya tsoratar da su Allah sanai ya kwadaitar da su aljanna ya tsoratar su daga wuta da dai sauran wasu abubuwa wannan kenan to Umar ya kasance yana haka kuma wannan hudu ba tabbatar ta sunna ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kudu ba yau ma'arfa mun san da wannan hadisi tabbatacce to wa kana lahu wa qala lahum yace musu fi ma qal daga cikin abin da ya faɗa musu ya faɗa musu wannan magana idza ji'tum minan faman ramal jamrata faqad halalahu ma haruma 'ala al illa an-nisaa wa tiba yace idza ji'tum minan idan kun ka zo amina to man ramal jamrata wanda ya jihe kango an zo min din ba min din dai kai zaman ka ba a ka jihe kango to in ka jihe kango cikin abubuwan nan guda uku akwai jiwa akwai yanka akwai aski to in ka fara da jiwa kango to kad halla lahu ma haruma alal haji duk abin da an ka haramta ma ma'aikacin aikin haji shi an haramta mai ko to kai ga sannan ya halatta gare ka duk kana yi duka abubuwan nan guda tara duk kana yi illan nisa'a wa tsiba in banda kusanta iyali da shafa turare shi dai abba a yi to shi kuma la ya masa ahadun nisa'an wala tsiba kada wani ya taɓi mace mata aure mata shi aka magana kada ya kusanci iyali ko ko kada shafa turare hatta ya tsufa bilbai sai an yi ɗawafi to Allah ya baka iko ran nan ta kai ɗawafi bilbai ɗawafin ifama to shikenan alhamdulillah komai ya halatta gare ka an fahimci wannan shi kwanukan mina wanda sha ɗaya sha biyu sha uku babu wani mahazuru babu wani abin haramtacce in dai haramci na don aikin hajji to babu shi a fahimci wannan sosai da ka da wafil ifada komai ka gama ba abin da ya rage kawai da wafil zaman mina ɗin nan sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata an san da kayan gida aka zama a yi wanka a sa turare a yi komi da komi an fahimta wannan hukunci haka yake illa yan mushkila ko ku ɗan bambanci guda an ka samu irin nan wanda kuma ko nan a imam maliki da shi ya riƙai shi ne kalima addiba da ta ƙaru kalimar addiba wanda aka fi sani kuma da ne mazhabin imam shafi'i kuma a karfin hujja ya fi karfi kakkace ya za ya fi karfi wannan fata Umar bin Khattab ta to an samu hadisan marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa in kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to shikenan komai ya halatta gare ka illan nisa'u shi dai an ka toga a wancan hadisi marfu' wanda yake tabbataccen fahimci wannan amma nan Umar bin Khattab ya kara ɗi kila irin tahziri na ko tashjiri da Umar kai ko kuma a'a wancan hadisi bai zo gare ba ya bada fatawa kan haka nan shi yasa mazhabin imam malik an-nisa'u wat-tib a mazhabin da ba na imam malik ba an-nisa'u kawai kuma wannan aqrabu ila sawabi bin shi adda hadisi marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa ko ya bada hukunci kan abu duk wanda ya bada fatawa aka tanta shi yayi kuri mu fahimci wannan shine kaida saboda shi an ka aiko da annabtaka shi an manzon Allah shi ya kawo ya zo da addinin kuma shi ka koyar da shi magana ta ita an magana an fahimci wannan duk wanda ya faɗi baya gare uzurin za a yi mai bai ji wancan ba shi yasa ya faɗi don babu wani mutum wani iri na wanda ka tsoron Allah musulmi ko ba sahabi ko ba tabi'i ba ko irin yanzu in dai yana tsoron Allah a ce ga annabi ya ce ce nashi zai faɗi ba a taɓa imaji ba a taɓa son wani abun na a rayuwa bare irin Umar bin Khattabi bare irin ire-iren kila fahimci wannan kan haka malamai sun ba da rifata wacewa illan nisa'u amma ka kula dai ba ce an kai sa turaren ba sa kaza a abinda aka san a ce ma ya halatta gare ka an fahimci wannan duk da kuma ka ɗauki wannan a matsayin saɓanin malamai ana magana kai ɗan hunkurin da tushewa duk wasu ƙwalluka za ka ji amma ƙarshe dai hadisi marfu' ya halatta cewa illan nisa mun fahimci wannan wa haddathani an malik وحدثني عن malik عن نافع wa الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت da wannan da wanda ya gabata a wani hukunci ba a samu bambanci ba amma a wani wuri an samu dan bambanci bari mu dishi shi yace wa haddathani an malikin an nafi'in wa abdullahi ibn dinar mun ji hadisi gudana ko irin wancan an abdullahi ibn umar anna umar ibn al-khattab wadan sun karu wadan tuwancan su sun karu tuwanga ko to bari mu ji wani dan kari qala hakika abdullahi ibn umar eh hakika abdullahi ibn umar ya ce muna umar ibn al-khattab ya ce marramal jamrata wanda ya je kango sai kara sun mahalaka au qasara akwai karin wannan shin gudan ya isa ko sai an gama can gudan ya ce muna ina jin cewa ya ɗazu ga shi nan sama gare ku kaɗan famar ramal jamrata faƙad hu ma haruma alal hajji shi ko nan ya ce man ramal jamrata ma halaka au kassara biyu wa hara hadayan uku sai ya gama kenan Ya ce in kana ya soke hada an tara tare da shi faqad hu ma haruma alaihi to duk abin da ya haramta gari ya duk yanzu ya halatta in yayi ni in yayi abubuwa guda nawa aka wanga hadisi abubuwa guda uku yayi jiwa yayi aski yayi hadaya illan nisa wa tiyu banda mata banda saurare shi da bai halatta gare su sa kenan wannan hatta ya dufa bil baiti sai ya zo ya dafa ifada sannan komi ka halatta gare gaba ta biyu illan nisa wa tiba mun ce game da dibu akwai rukusa ba da ba da shi ba in wa dai sannan gaba ta farko can faman ramal jamrata au halaka au kassara wani har hadayan to shi wannan sai dai a ce ƙara cikawa na amma hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu wanda ya jiwa ya isu shikenan guda akai da guda ya samu sauran duk sun halatta gare ka a fahimci wannan wannan shine hadisi tabbatacce marfu'an daga manzo Allah sallallahu alaihi la Allah kila samun ziyada an ka samu ga wannan ziyada kawai don a cika amma ba wujuban ba ana son kawai kai jifa kai aski kai yanka amma istihbaban ko ne mika ka gaggawa kai kwanaki da yawa yau dan awa guda ta rage ko ba haka ba da kai jiwa awa guda ta rage ka tana ma duk waɗannan abubuwa sai sai da ni sai sai da yanka kila an fahimta to wannan a shi'at fatawar jumhur na cewa ni na cewa da kayi guda daga ciki banda mali da kayi guda daga ciki kayi jifa daga ciki ya isa sauran sun halitta gare ka kana iya cewa ka cire wannan ya ka cewa izari daga wani harami da zaka Allah hairan ka je ka je ka cire harami ka je ka yi duk wasu abubuwa da zaka iya halatta mun fahimci wannan da kyau amma fatawar jumhur ita ce fatawar jumhur muka ce jumhur nan muna nuhin mazhabobi guda uku an fahimta dama irin fiqhun eh, ya ka ce eh, fiqhun eh, nan na ahlus sunna na mazahibu ya hudu na lisani mafi yawa haka yake amma ba wai ka'ida ta haka aka cewa ba amma a lokacin da dukkan jima ba maliki ko ba shafi'e ko ba hambale ko ba hanafi ce ma jumhuru yana nuhin uku su tahi kan abu guda guda ya tahi kan abu guda duk in yazan su hudu na in yazan biyu biyu kaga babu jumhuru babu wanda ya rijaya an gane ai in yazan hudun gaba ɗaya sai a samu ittifaki ba ijma'i ba ittifaki Allah ya sa da dace dai kawai na bai zan ijma'i ba don hudun sun jima'i bai zan ijma'i ina fata mu fahimci wannan amma in ya zan uku da guda to yi ni yi jumhur a istilahin na waɗannan malaman mazahib na hudu ba su malaman ba malaman da a cikin mazhabi al mutaakhirina na baya baya a fahimci ka'idar to amma akwai wata akwai wani mazhabi kila ma yanka ka faɗa ma shi kila sai ka tashi ko ku ya zama daidai shine mazhabin wa mazhabin ibn hazmin a zahiri shi nashin mazhabi yace a a shi ne an kace yi kai daga cikin su yace ba sai kayan in lokacin ya yi. da lokacin jiwa yi ko baka samu jiwa ba ya halatta ya halatta komi gare ka kai da lokaci aka umfani bari baka bari tambaye ka wani abu in an kai kiran sallah na jimu'a na tadda sallah ana ciniki ko ba a yi idan wuje lis salati min yawmil jumu'ati fas'au wa darul bai'a ko idan wuje lis salati shina ne kafin in kawo ko ba shi bane idan wuje lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wadarul bai'a duk da ban sai ambata wanga ba saboda kai ba ku amsa wani abu wani karatu na at-tahnis shi yasa baki na kuce ne faɗi wannan eh eh tambayar da wani yayi ala kulli hali da abin muka magana cewa idan lokacin ya abu misali bari bari canza ta inda wata an ka ce ga kana azumi ko ba haka ba sai ra ta kwaɗi amma baka buɗe baki ba shin ya halatta gare ka kai wani abu wanda ba budin baki ba ko bai halatta ba an ka ce ladan yi Allahu akbar ya kabbara kai ko kana da shawa ni za ka fara yi ki da wai sai wai dole sai ka tika kurba koyi guda na ruwa ka ce daga wajen iyali ko ka fara zuwa wajen iyalinka ya halatta ko bai halatta ba saboda baka bude baki ba baka aji azumi ba <laughs> lokaci yayi ko to haka yace in lokaci yayi da lokacin aji abu yayi ko ka aje ko ba ka aje ba shikenan wannan zamani ya wuce duk abin da kai bayan lokaci ne shikenan ba a ba a riganin ne ba a ɗauka sai cikin lokaci kai shi misali ga ɗan makaranta an sa jarabawa da karhe biyu zuwa hudu ko ko ko a ce zuwa uku to in lokacin ya biyu zuwa biyu zuwa goma misali mu ce awa biyu to duk abin da ka rubuta bayan goma ina da invalid ko ka gama ko ba gama ba an gama an fahimta da zaran ka gama ko ba gama ba dai an gama to in lokaci ya yi ko ka yi jiwa ko ba ka yi jiwa ba an yi jiwa an gane wannan in ka zo karkashin wala ta haliku ru'usakum hatta ya blugal hadayu mahilla za ka iya nan rigima wala ta haliku ru'usakum hatta ya blugal hadayu mahilla yace Allah waye bai halatta ku aski gashin kanku kasa in ka shiga aikin haji baka aski akai hawa baka kaci akai hawa baka aski ba komi ko to kaf ku aski gashin kanku hatta ya blogal hadayu mahilla sai hadaya ta kai wurin ba bagire ba ba muhallo ba mahilla ehe wurin tahalluli wurin da aka hita aka hita haranci sai an kai hadaya wurin yanka misali malik ya ce sai an yanki an fahimta sai an yanki sannan ya blugal hadayu mahilla a ya ce sai dai an samu yaqini misali ga mazabin maliki in ka wakilta wani yanke ma sai in ya bugo ma ya ce ya yanke ka yanke na yanke sannan ka ka aski kira fahimta ga shafi ya ce a'a in dai ka akwai dabba an san akwai ta a ƙasa kuma ya ja ta ya kai ta wurin yankan to balaga mahillahu ko ya yanke ko bai yanke ba kila an fahimta ibnu hazm ya ce a'a da lokacin yayi akwai dabba babu dabba an yanke ba a yanke ba balagal hadu mahilla yace abin da yasa ai an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam halakatu qabla an arme yace irme wala haraja halakatu qabla an an an azwa yace izbah wala haraja komi fa masu ila rasul fa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai shay'in qaddima aw ukhira illa qala if'al wala haraja yace to da a ce ka'ida sai an yanke to wanda duk yatta ya aski bai yanka ba ko yatta ya jiha bai yanka ba sai ya sake wannan aikin amma annabi ya ce ba sai ka sake ba min rage ma je kai wanda ya rage ashe mahilla ba sai ko mun gane ta saboda haka shigan lokaci shine mi shine ba ni ba ba yin aikin ba to in haka na sai zan malik anan gabat ga malikiya sai an yanke sai an yanke an as kai as sai kai jifa kayi aski sannan kayanka malikiya ga jumhuru shafi'i hambali hanafi in ka yi guda ya isa amma aƙalla sai an samu jiwa da ita ta farko ga ibn hazmin da lokaci ya yi rana ta hito ƙarfe takwas shi kenan komi da kai baya yi an kai lokaci mu fahimci wannan sosai Allah samu gane kuma da Allah wannan fassara kila in ka shiga wani alaƙa za ka koma gare ta Allah samu gane babu dukhulul ha'idi ina ganin lokaci yayi ko alhamdulillah ina jin mutsani insha Allah ah, abinda muka yi daidai Allah shi ba mu da rasa abinda muka yi kuskure Allah shi ya fi muna a ah, satin da mu ya gabata nan ka faɗin cewa wani ɗan uwa wanda muke tare da shi ah, ya ɗan samu gamo da jarabawa yana tashi karatun da aka yi ran litinin na masallacin malam Musa yana zuwa gida sai ya samu da wasu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da shi ƙarshe dai kuma dai suka sake shi na ganin cewa da suka haɗa mai cewa an turo su ba wajen ne an ka turo su ba wajen wani an ka turo su kan kuskure suka zo suka danƙe shi saboda haka yanzu sun gane sun yi kuskure amma kawai za su ba shi ɗan ɗahin za su yi mai ya hete ya zuwa gida da mota ta yi da duk hansa da komai sun ka an shi ko ba haka ba so alhamdulillah Allah da iko ne shi addu'a addu'a huwa al-ibada haka ne yan uwa su ta addu'a sai addu'a ta yi aiki Allah ya karbe jikukan a ahlus sunna wa shigari kenan sai aka zo da bushara cewa an ga motar can wani gangaren wani ƙauye an yi shi nan ana buƙatar ko a san sanarwar da an kai a nan masallacin wace irin mota ce to da yake ne an faɗa min ɗaya na to sai na kira malam jibril wanda shi ya faɗa min al'amarin kuma ya bani siffofin mota ƙarshe dai in takaita muku dai ba bashi lamba waɗancan mutane ta malam Lawani. janareta shi ya turo min lamba kuma shi magana da su an ka waɗancan harkoki da ƙarshe dai alhamdulillah aka bincika aka ce aka ga mota kuma sai aka yi dace ita ta motar ga aka yi dace ita ta kalatta da komi nata aka ce sai su ɗauko eh, spiyaki su ɗauko takardun mota aka ɗauko ta aka gani aka kwaso mota da can wannan ramin aka kawo ta na police station karshe an gama kan da a ce dai sati ya zagayo rana wata yau an gama komi har mota ta koma ga hannun mai ita to mun gode ma Allah game da haka nan kaga kenan in ya zan haka ashe duk matsalar ta sha mana kai mu dage da addu'a mu ba cewa laihin wane kuka kaza kaza ka rasa cewa ne ka rasa kaza ka rasa kaza ka dage ka fuskanci Allah ka roki Allah abinda aka tsammanin baiwa sai haga yayiwo a gaskiya lokacin da muna roƙon muna ta yaƙini ga ubangiji yana karba addu'a amma ki daga al'adar dan adam ba mu a gane ta zo an yi ɗaruruwa irin su sun ka tai sun ka tai kuma fit fit ba ko magani ba to amma alhamdulillah Allah ya dawo muna da wannan muna roƙon ga waɗanda suka yi wannan kokari duka da su eh, yan sanda da duk wanda ya sa hannu da sauransu duk su yasa ga sauransu da duk wani wanda a tare da su da shi malam Jibril wanda aboki wanda an ka sace mutane da shi malam Lawali injiniya da sauransu ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi duka duk wanda ya sa hannu cikin wani al'amari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya zan sadadin sa duniya da lahira wannan ko mu kara dagewa da addu'a shi bawan Allah abin da ya rasa Allah kila ya rasa wani abu sani ba irin abubuwan da suka shafi dai wani abu daban kila cikin mota ko wani abu Allah ya mai san masa da alkhairi kuma Allah ya kawo natsuwa da kwanciyar hankali a gidansa da dukan gidan dukan musulmi Allah ya kawo mana natsuwa kuma wannan shi ka ba mu damar cewa mu yi a hankali ga komai ma'ana mu yi ta roƙon Allah kan mu ka hankalin mu ya tashi ga komai ka hankalin ka ya tashi a ah, in kana addu'a babu abin da ka samu ka saboda haka wajen eh, an sace mota wani yana tashi karafi ya tai gida sai ya gama wato kakkai ya baka tsoro ko ba haka babu wani abu eh ubangiji Allah shi kare kare mu a ah, wasu da yawa sun ah, aiko a addu'a malam Mustafa shi ma mai jan baki ya aiko cewa wani ya ce mai da Allah dan tunatar da al'umma ko a roki al'umma sai ya shi addu'a yana cikin wata rashin lafiya yana da rashin lafiya yau ma bai samu damar zuwa karatu ba to muna roƙon Allah mu dauke sarki Allah shi ba shi lafiya Muhammad Sani mai doya shi ma Allah ya ba shi haihuwa a wancan satin kamun sati zage waɗan ya koma to ubangiji Allah shi ba shi hankuri kuma Allah ya san kai cikin kafalatu Ibrahim da duk sauran da suka bukaci a musu addu'a wannan ita ma mace ce wannan addu'o'i ne tambayi na ko wannan mace ce tace assalamu alaikum don Allah akarmaka Allah ina bukatar addu'a domin ina cikin wani mawuyacin hali domin ina buƙatar miji wa mijin aure to <laughs> ai mata addu'a yawa nagode kwarai Allah ya saka da alkhairi amin da Allah ya kwarta ya su addu'a wannan nauyi na an ka azabu kowa yawa na <laughs> eh wannan kuma ina jin ai addu'a dai ko amma zan ce yana yiwa ba ma sai an yi addu'a ba ko ba haka ba duk wannan bukata ta kuna ya magance ta da kanku ko ba sai addu'a ba eh ana ya magance wannan inda abin da ya gagare mu na amma da shi roƙon Allah ko abin da aka kaka iyawa kana roƙon Allah abin za mu roƙo Allah shi sa duk wanda nasa wani abu nan na alkhairi ko ba haka yanzu haka wani ya nasa ko ubangiji Allah shi mai budi ko ba haka ba shi mai budi kuma Allah shi kawo mata a mutumin kirki mai hali wanda ka tausanta ya ji tausan duk wanda a tare da ita su mutu su shiga aljanna gaba daya hatta ba da number wayan ta ana bukata amma ba a faɗi yawa idan ban ba da number waya idan dai wani na bukata kowa ka bukata sai ya kiran yawa insha Allah in ya kiran gaga insha Allah sai a abin nan Allah ya saka da alkhairi a taya ta addu'a insha Allah na'am mai wannan tambaya yake cewa to malam idan mutum ya jefe jamra ɗaya sau biyu cikin mantuwa sai daga baya ya gane ya zai shi kenan wannan bai yi shi ba ya jehe jamra guda jamratul ula ya jehe ta so bakwai ya gama kila ya hude kuma ya koma jehawa so bakwai ko ya da so bakwai dai shi kenan kawai bai bai bai san mata biyun ba ta biyun ba a jehe ta ba mhm. da abu dan guda zan kara zan da ƙara wani abu don tambayar ki da ka ta zo ko da ta zo ka kaza matsala ina hukuncin nawa aka jefa ba bakwai ba sai ka jefa sai shidda kuma dutsen sun kare ko ko ka jefa kana jehawa sai kamun ka zo ga guda sai guda sun buce ya gangara duk da dai ana samun jehi ko ku wani abu ko ka jehawa katta kana suwa sai shidda to shi ne an ka ce babu komai ba sai ka dawo ba babu jini babu wani abu hadisin Anas ya tabbatar da haka nan yace cikin mu akwai wanda ya jeho bakwai akwai wanda ya wa shidda kuma babu wanda an ka zarga sun ka suna faɗi manzo Allah bai ci musu ko bai kyale wai na ce wallahi shi da nijewa wani ce a wallahi ni kan bakwai nijewa na ji shidda yace shidda yace annabi na jin mai kyale kowa ashe kaga ya halatta ko ko kuma akwai sauki ga hakan amma su kutum baka jiha ba to nan ba a yahe ba sai ka saki yawwa me wannan tambaya ce malam hadisi ya nuna idan mutum ya manta bai je ta jamra daya daya ba kuma ya fita zai yi hadaya to idan bai fita ba amma ya manta wace ce wace ce abbe jefa ba ce wanda ya hadisi hadisi na koko fatwa imam malik masha Allah ai karatun daidai fatwa imam malik ya ce idan mutum bai je kango ba har ya fita wani har yana nan ya jefa idan ya fita yana makka koko ya fita ya zanga su fa'ale da hadayi eh ko ba haka ba in ya tabbata ya to shi ku gamda amsar sa ya tabbata ya jefa so uku uku so bakwai kwara 21 dauko ina da suwa bakwai so uku ko ishirin da ɗaya ɗauko ko kuma ya san duya ya wace su ga kango ko wacce ce ciki abba ya sani ba wannan babu lahi game da wannan kila fahimci wannan inda yana da yaƙinin ishirin da ɗaya ɗauko kuma yana da yaƙinin da ya jehe su to shikenan a ba shakku bai tadda yaƙinu akwai yaƙinu na cewa ya jefa wannan bai ya gane wannan ba a cewa ya dawo don in ka ce ya dawo nawa zai jifa wacce zai jifa bai santa ba kaga zaka ce mai koma jifa ko wacce bakwai bakwai ko to ka kuma irin wancan wanda bai ga alƙibla bai san da alƙibla bakwai bai sallah hudu ba ba haka ba ehen Allah ya samu gani ok to wannan wannan shawara ta ka basuwa game da karatun a rinka tura cikin youtube wannan za mu tuntuɓi waɗanda suka kula da wani al'amarin din na cewa amma ina jin kila ma akwai wani mai kama da haka malam Mustafa ya wadannan malam Mustafa immigration akwai wani shiri da an kaso a yi game da haka mai kama da haka ba WhatsApp ɗaya ba ba Facebook ɗaya ba a tura shi cikin YouTube ban san inda ya kwana ba amma daga baya ni zan tuttuba mu jiya in an samu sararin haka za a yi insha Allah so ina jin shi kenan ko kalkalo ah. eh eh ba bukata game da haka nan wanda ka so ya dai zo ya saman a san gaskiyar so ya kai a san don Allah zai aure ehe in ya san don Allah zai aure aka tabbatar da shi ni ma ban san wasu tamboyi ba in ban san wanda hakikatan ba san ta rubuta ga takarda ba amma dai da yake ta bada lambar ta to in Allah so kila in aka samu to ana an san wanda za a yi ko ba haka ba saboda haka ba kawai bukaci a surranta mai abubuwa ba kuma ba da gaskiya ya kai ba ko wani na hidda kai ne kuma ba haka ba sai a Allah ya taimaka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik